Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asiriyar Litinin 27 ga watan Agustan shekarar 2018 kan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasin Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da warhaka, Baba ya makeri ne tare da Hafsat Maina Muhammad zamu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai. Wata tawagar binciken Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman ta zargi sojojin Myanmar da aikata munanan laifuka da dama yayin da suka kai farmaki kan musulmin Rohingya shekarar da ta gabata. an saki wani shahararren mawaƙi da ya koma siyasa ya zama dan majalisa a jam'iyyar adawa a uganda wanda aka tuhume shi da cin amanar ƙasarsa bayan an ba da belinsa koriya ta arewa ta ce za ta kori wani dan yawon bude ido dan asalin kasar japan da ta tsare farkon watan nan kanin labaran kenan kuka ji to bayan ku gama jin labaran za ku ji cewa an shirya wani taro na bita akan horar da masu karanta da yaran makaranta akan yadda za su kauce wa wariyan jinsi tsakanin ɗalibai a damagaram a jamhuriyar nijar. yana da kyau shi malamin makaranta wanda aka ba amanan wa'annan yara 'yan maza da 'yan mata yana da kyau tun inda ake ba shi horo masu ba shi horo su shawo hankalin shi ya gane da ya mace tana da haƙƙi za ku maji cewa ofishin ministan gandun daji a jamhuriyar nijar din ya shirya wani taro akan nazarin yanayi domin farfadowa da filaye doma a kasar da kuma samar da abinci. bayan haka yusuf aliyu harande na tafi da shirinsa na ilimi sai kuma ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duk sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka Wata tawagar binciken Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman ta zargi sojojin Myanmar da aikata munanan laifuffuka da dama yayin da wasu suka kai farmaki kan musulman Rohingya shekarar da ta gabata da niyyar kisan ƙari dangi da kuma yi kira ta kuma yi kira da a gudanar da bincike na ƙasa da ƙasa a kuma tuhumi manyan jami'an sojojin ƙasar myanmar ɗin a wani rahoton da aka fitar yau litinin daga ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke geneva kwamitin bincike ce ya kamata a tuhumi general min aung helling wanda shine shugaban sojojin myanmar da wasu manyan jami'an soji masu mukamin general su biyar da laifin kisan kare dangi da laifin kuntatawa bil'adama da kuma laifuffukan yaƙi tawagar ta buƙaci kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya tura batun kotun hukunta wato manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ko kuma su ƙirƙiro da kwamitin binciken wucin gadi ko kotun wucin gadi ta musamman domin gudanar da binciken kan lamarin tawagar binciken da hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta goyi baya ta ba da rahoton ne bayan tambayoyin da suka yi da ɗaruruwan mutane daga cikin 'yan gudun hijiran rohingya 700 da aka tilasta wa barin gidajensu a yankin arewacin jihar rakhine zuwa bangladesh shaidu sun bayyana irin yadda aka gasa musu ukuba da kuma da ya hada da yi wa mata fyaɗe da ƙone ƙauyukansu kurmus da kisan gilla daga ƙarshe dai rahoton ya nuna cewa abinda sojin suka aikata ya wuce ainihin barazanar tsaro. Hukumomi a Jacksonville a jihar Florida da ke nan Amurka sun ce wani mutum dauke da bindiga ya kashe mutane biyu kuma ya raunata wasu mutane tara daga bisani kuma ya kashe kansa a wani wuri da ake shirya wasan bidiyo a jiya lahadi harin ya auku ne a cikin wani gidan cin abinci a yankin jacksonville london wani fitaccen wurin shakatawa da ke da shaguna da wuraren cin abinci a cikin garin birnin shugaban 'yan sanda mike williams ya ce a lokacin da aka yi harbin akwai mutane da yawa a gidan cin abincin pizza da suka dauki nauyin gasar bidiyon nfl 19 williams ya ce masu bincike na ci gaba da aiki don gano makasudin harin da aka kai kawo yanzu dai ya ce masu bincike sun yarda cewa mutumin da ya kai harbin shi kadai dan shekaru 24 ne mai suna david katz daga birnin baltimore a jihar maryland kuma ya yi amfani da bindigan hannu ne. za a karrama margayi sanata john mccain a jihohin arizona da nan washington wanda ya rasu jiya ranar asabar bayan ya shafe shekaru guda yana jinyar cutar daji ta da ya shafi kwakwalwarsa za a fara ajiye gawar mccain a birnin jihar arizona inda za a yi wani zaman makoki da aka takaita mahalarta ranar laraba mai zuwa wanda kuma zai kasance daidai da ranar cikarsa shekaru 82 da haihuwa al'ummar jihar za za su iya zuwa su yi mishi rakiya ta ƙarshe a majalisar dokokin jihar mccain zai kasance sanata na sha uku da za a ajiye gawarsa a zauren majalisar dokokin ƙasa da ake kira rotunde karamci da aka keɓe wa fitattun 'yan ƙasa a cewar wanda ya zana ginin majalisar dokokin za a kuma gudanar da taro a washington wanda za a yi a cocin ƙasa da ake cewa washington national cathedral ran asabar mai zuwa ana sa ran cewa tsoffin shugaban shugabannin ƙasa barack obama da george w bush za su yi magana a taron daga nan kuma za a binne mccain a makabartar makarantar mayakan ruwan amurka a yankin annapolis da ke jihar maryland za a binne shi kusa da babban abokinsa lokacin da suka yi makarantar mai suna admiral chuck larson to labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc my Madalla An saki wani shahararren mawaƙi da ya koma siyasa ya zama ɗan majalisa a jam'iyyar adawa a Uganda wanda aka tuhume shi da cin amanar ƙasarsa bayan an ba da belinsa. An saki Robert Kulyangeni wanda aka fi sani da Bobby Wine daga hannun hukuma yau Litinin bayan wani alkali ya ba da belinsa a garin Gulu. An kama Kyagulini makonni biyu da suka gabata tare da wasu 'yan majalisa dangane da batun harin da aka kai wa tawagar motocin shugaba yoweri museveni a garin arewa maso yammacin aura masu zanga-zanga sun yi ta jefa wato sun yi ta jifar tawagar motocin museveni da duwatsu a yayin da yake yakin neman zaben wani wato yakin neman zaɓe a lokacin zaɓen cike gurbin majalisar dokokin yankin koliyani yana yi wa ɗan adawa kamfe ne a yakin wato a yankin a lokacin da lamarin ya faru koriya ta arewa ta ce za ta kori wani ɗan yawon bude ido dan asalin ƙasar japan da ta tsare farkon watan nan kamfanin dillancin labaran gwamnati ya bayyana dan yawon bude idon mai suna tom tomyuki sugimoto a wani gajeren rubutaccen bayani da ta fitar yau litinin hukumomi sun ce sun yanke shawarar daukar wannan mataki mai sauki na haƙuri da shi tare da korarsa daga koriya ta arewa bisa dalilin jin kai kafofin yada labarai da farko sun bayyana sugimoto a matsayin mai daukan hoton bidiyo da ke ziyara arewa wanda wani kamfanin tafiye-tafiye na kasashe wato na kasashen waje ya shirya tafiyarsa gwamnatin japan a kwanan nan ta tabbatar da cewa watakila ana zaton sugimoto da ya ɗauki hotunan sansanin sojojin yayin da yake yawon bude ido a yammacin birnin nampo. Hafsat Maina Muhammad kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. to madalla ganin irin matsaloli da 'ya'ya mata ke fuskanta wurin neman ilimi wata kungiya mai zaman kanta da ke fafutukan tabbatar da daidaito na jinsi wurin neman ilimi wadda ake kiranta sweet ta shirya wani taron bita ga masu horar da maluma a damagaram akan yadda za su kiyaye nuna wariyan jinsi tsakanin ɗalibai maza da mata tamar abari na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Maryama Shifkau ita ce ke kula da sashen inganta ilimin ɗiya mata a ofishin ministan ƙananan makarantu. Ta ce binciken da suka gudanar kan adadin ɗiya mata a makarantu na fuskantar koma baya. Alamomi da suka danganci yawan 'yan makaranta na firamare cikin ƙasar nan tamu. Shin in aka raba su gida biyu 'yan mata nawa ne samari nawa ne wannan lissafin. sai ya sa muka gane 'yan mata a cikin makaranta ba su da yawa kamar samari kuma wannan binciken ya mu daman ganewa cikin waɗanda suka samu su shiga makaranta da yawa suna sauƙin wuta 'yan mata ba cikin sun daɗe suna karatu ba sai muka ga yana da kyau a nemi matakan da za su shawo kan shi me dalili dalili shine mun san da yarinya karama ita ce babba gobe ita ce za ta zamanto uwa aka ce uwa ita ce wadda za ta zamantowa za ta kula da tarbiyya wannan bita ya ja hankalin masu horar da malaman makarantar kan su ganar da su fasa'o'in koyarwa yadda za a kauce ma matsaloli. Yana da kyau shi malaman makaranta wanda aka ba amanan wa'annan yaran 'yan maza da 'yan mata yana da kyau tun inda ake bashi horo masu bashi horo su jawo hankalin shi ya gane da ya mace tana da haƙƙi kuma ba ɗaya ba take da ɗa namiji kenan wurin ba ta horo ya kamata ya kiyaye da wa'annan ababen da ya samu su duka su ci hannu karatunsu kenan shi tun inda ake bashi horo malamin makaranta in ya gane da haka nan gobe in ya je makaranta tunda daga shi ɗaya ne sai yaran a cikin ɗakin makaranta ba zai samu matsala ba kenan duk abin da zai zamanto dalilin ne da zai kawo tikas cikin karatun iyar mace shi zai kiyaye in tsakaninta ne da 'yan makaranta mata da maza ya sa hanyar da zai doka ya shanyo hankalinsu a ciwukan wannan matsala. Wasu malaman da ke horar da malaman makaranta wato Ecole Normal da suka halarci bitar sun yi bayani kamar haka. Mamara biyu Amadu ne, don malami ne mai foras da ɗalibai wanda za su zama malaman makaranta na gobe jihar maradi misali yanzu in mace ce ka kyamace ta a matsayin tana mace wannan kyamar da kamata yana katama ma ta bar ma zuwa darasin kenan kun ga an hana mata 'yancinta na neman na neman ilimi kenan wannan horo da muka samu muna sa rai insha Allah mun koma makarantunmu za mu yi bi nan sau da kafa in mun zo aji kai malamin makaranta ka yi adalci sunana zaidan mufta eh, ni ne director da zaitu da eco normal ta da magana eh, insha Allah za a ciwo kan wannan matsala tunda wannan abun ya shahi duka mace ko in ce duk eh, darasan da ake bada cikin lakwal kan harkar eh, lisayi kan wajen karatu kenan insha Allah duk an koma tun da malaman makarantar da za su hoto hannunmu ne za su hoto kenan an ba su wannan horon dole ne in sun je su kuma cikin azuzuwan da za su shiga dole ne su yi aiki da wannan eh, horon da muka ba su. Tamara Bari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. Wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne tica ɗuban karatu. idan ka haifi ɗanka ka kai shi gun karatu isa isa iyanke san nan ya wanke riga ije aje ka gane yaro izan karatu to madalla a gaida tamar abari har yau dai a jamhuriyar nijar din ofishin ministan gandun dajin kasar ya fara daukar mataki akan farfado da filaye da kuma samar da abinci a cikin kasar inda ya shirya wani taro a birnin kwanni tare da gudunmuwar hukumar tallafawa ƙasashe masu tasowa ta kasar amurka a kan wannan batun wakilin haruna mamman bako na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton ofishin ministan gandun daji na jamhuriyar Nijar ne ke can yana shirya wani taro na nazarin yanayi game da gudanar da ayyukan farfadowa da hilayen noma na damdin birnin kwanni domin yaƙi da karamcin abinci a jamhuriyar Nijar. taron na gudana ne da tallafin millennium challenge of america a ƙarƙashin asusun tallafawa ƙasashe masu rauni na ƙasar ta amurka malam muhammadu musa shanu shine shugaban sashen tsare-tsare na millennium challenge of america reshen jamhuriyar Nijar. taro da na fari wanda ya gama mutanen direction eh, national de l'environnement et le bureau da ci impact Environnemental su diba su yi nazari bisa wani kundi da muka tsara bisa environnement da duka dai matsalar da ta shahi wannan na birnin kwanni wanda za mu mushi ma ko za mu shi gyaran fuska su ma manoman hilayen dam na birnin kwanni nuna su suka yi game da soma wannan taron da ke share fage ga sake farfadowa da ayyukan filayen noma na birnin kwanni kamar ya yanda Adamu Abdu shugaban kungiyar manoma na dam din birnin kwanni ta daya ya yi muna karin bayani. Ga hali yanzu muna cikin matukar murna bisa ga wanga taron tunda taro na wanda mun haga an kawo gadda gadda shirye-shiryen fara aikin gyaran gari. Kenan shine an zo aka gayyace mu muka taho mu zama na ine biyu. Shi ma shugaban reshen ma'aikata ta ƙasa mai kula da wuraren noma na dam dam na birnin Kwatni cewa da Malam Aliyu Usman cewa ya yi yanzu haka dai manoma ya kamata su ɗebe fargaba game da su ayyukan farfaɗowa da wuraren noman su. Manoma hankalinsu ya kwanta su tabbatar da cewa aiki zai tashi. Ko aikin ya daɗe yala zuwa bayan aikin rani mu haka muka tsammani a ta da aiki gadan gada. Ita ko malama Hadiza Ada Burema mai kula da mata yara da gajiyayyu a Millennium Challenge of America a reshen jamhuriyar Nijar cewa ta yi ya kamata mata su motsa matsa domin a dama da su a cikin waɗannan ayyukan ganin cewa sama da biliyon 250 ne na sefa amerika za ta taimaka wa jamhuriyar niger a cikin waɗannan ayyukan a duk faɗin ƙasar inda birnin kwani zai lashe sama da biliyon 40 da 'yanka na sefa yawan aiki ya fara ko mace injiniyar ana samu kenan aka samu mutane su sosai akwai mata masu saide-saide kenan tasha ce za ta zauwa daga an fara kariyar daga kun an fara ɗaukan motoci an kawo kawo su ya kamata mu ma mu tashi tsaye in bashi za mu doka in wani cikare cikare za mu yi sai mu yi don saboda mu sa hannunmu don saboda mu ma mu samu karhin da in an ce ma za a yi wani wata sana'a ce ko ko wani kama hannu mu ce a mu ma muna da abun mu da za mu iya fara kenan ya zama mu kamar jalle shi dai wannan tallafin na amurka domin farfado da wuraren noma a jamhuriyar nijar manufarsa shine yaƙi da karamcin abinci da kasashen sahel ke fama da shi a baya-bayan nan haruna mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Tuma da la'agai da Haruna Mamun Bako. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 11 ne da minti 18 na safe a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai. Jama'a masu mu da wannan yammaci na litinin, Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. Shirin namu na wannan makon ya yi tattaki zuwa jamhuriyar Nijar don gani ko tsarin ilimi a ƙasar. ya bambanta da na sauran ƙasashen Afirka. Masu iya magana dai kan ce, an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa, an yi ana kuma kan yin shugabanni a madafan iko daban-daban a jamhuriyar ta Nijar. Amma abin mamaki a yau za a ga cewar muna ƙarni na da ɗaya, shekarar da goma sha takwas, amma a ce akwai wasu makarantu a ƙasar da ɗalibai ke karatu a ƙarƙashin bishiya. Darakta a ma'aikatar ilimi ta ƙasar ya yi muna ƙarin haske dangane da matsalolin da kuma hanyoyin da suka kamata a bi don magance su. Hanyar mu nemi ilimi gwadaban ɗorewa, mu nemi ilimi alfaharin ba a rasa matsaloli eh, duk da abin da ake duk da ƙoƙarin da eh, gwamnati yake da ƙoƙarin da uwayen yara suke da ƙoƙarin da abokan mu kamar ƙasashe masu hannu da shuni eh, abokan hulɗar nijar duk da ƙoƙarin da suke nan suna yi don abin ya warware to akwai cikas har yanzu in an ɗauki cikas kamar in aka diba ga yawan makarantun da kwai ga yawan aji aji kalasoshi ka gani waɗanda ke na kara sun yawa ga wannan ma matsala ce tun da duk shekara sai an sake kuma sai ka ga shekarar ta zo za a fara lakwal kuma babu karan babu zanen bai na ba nan ba a kare da aikin gona kai ba balle a samu abu nan sai ya sa aiki ya makara bayan wannan banci na zama shi ma ya mana karamci in ka shiga cikin lokaloli da yawa ko nan cikin gari ko can kuma cikin daji za ka iske 'yan makaranta na ƙasa bayan haka nan in abin a auna yaran ne 'yan makaranta sai ka ga dizalansu ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba ba su iya kilgo ba ba su iya lissafi ba tare ka me kawai ga matsala to matsala <laughs> kowa da hannun shi ciki akwai laihin kowa ciki akwai laihin uwayen yara akwai laihin gwamnati akwai lehimu mu da kanmu mu da ke jagorancin abin eh, mu inspektorori mu daraktoci da da kwansai pedagogic da su kansu da su kansu tunda bisa harkar karatu mushe shine babban jigo in mushe lahiya launi to yin ƙananan matsalolin da sauki. amma in mushe bai sani ba in mushe baya da da'a in mushe baya da tarbiya in mushe bai girmatar da aikin shi ba in mushe bai kama jikin shi ba in mushe bai ma kan shi daraja ba in mushe bai mallaki kabali da ba'adi ba ta abin da yake koyawa akwai matsala to yau shine muke ciki muna da mushina da yawa wanda suke cikin wannan halin suke cikin wannan matsayin to kai da baka iya ba kanka za ka koya ma wani kun gani don haka nan ne ba haka gwamnati ta sa aka yi tankaɗe da rairaya aka yi jarabtawa malaman makaranta aka gani wa'ya. iya wa ya ba tashin harin mutane sun yi taɗimi suna cewa kaza kaza da a rage da ai wane ne wane ne sai daga baya suka gani eh lalle abun ga da gwamnati yi alheri ne ga ƙasar mu alheri ne ga jihar mu alheri ne ga yaran mu alheri ne ga makarantar mu tunda in an kawo mushe bai san komi ba ko mushe da wata takarda wadda ba tashi ba to kaka za ya gyara wani abu ita kuma makaranta da aka yi ta ba dan a kawo yaro ba ya zo bai koyi komi ba ya bata lokacin shi ba a bar shi gida bai koyi aiki kuma nan makaranta bai koyi komi ba kenan ya zama asara ga ƙasa ya zama asara gare shi ya zama asara ga uwayen shi ya zama asara ga kowa da kowa abin da ake so an rubuta yaro to a ce kara da aka yi in an rubuta yaro ya zama alheri gare shi ya zama alheri ga gidansu ya zama alheri ga uwayen shi ya zama alheri ga garin su ya zama alheri ga kasar ga jihar su da kinginsu su ne ake so eh, darakta akwai bayani cewa an tace malamai za a ce yanzu an samu canji da tacewa da aka yi eh an tace an samu canji canjin da aka samu shine kaga duk malalatan nan an rage su ban ce an tace kwata-kwata ba akwai waɗanda suka hirci wanda ba su cin ka'ida wanda ba su cikin ka'ida duk da sun yi duk da an musu sharaftawa ko sun yi wata sata ko sun wata hanya ko sun bi cikin wani abin ga eh, ba a rasa su guda guda a bangaren kungiyar malamai ta kasar kuwa suna ganin abin da sake lalle shekarar da ta huce mun samu matsaloli iri iri an mutane suna ta a lokacin da eh, gwamnati ya huddo wannan jarabawa da yawa malaman kwantarage inda ya ɗora musu yaunin da a sai ya jarauta su don ya san wane ne yake iya karatu yake iya koyawa wane ne bai iya koyawa wannan abu ya sa dubunne da dubunnan kanmu yau sun rasa aiki suna gida a zamani alakwa wannan gwaji ba kan ka'ida ba aka yi shi a eh, eh, dangance ga kundin tsarin aiki Abin da a turanci ake cewa ci journal de la fonction publique na shayi 182 matsaloli yanzu wanda suke tunkaran mu shine na a tsige mu gwamnati yake son ya tura mu da cikin meri inda za su yi ka kulawa da mu a ganin shi ko kama lalle karatu zai inganta shi kuma abu ne wanda mai hatsari yau menene babban hatsari shine ma wanda zai yi bugon 'yan uwanmu mata tunda a cikin kundin da suka hudu sun ce mayar shi yake dauka mayar shi yake dauka shi yake hudda mutum shi su za su yi ka eta na biyan mutane su za su yi ka tadawa in mutum aka litsa da shi a cikin kominikin da yake ranar da zai bar wannan kominikin sai dai ya tahiye shi wannan abin da ake ta jetar nan zai bar shi masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna mika godiya ta musamman ga duk wanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don zan miƙewa ka yi ƙoƙarin neman sani don kan. A gaida Yusuf Aliyu Haradde yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka aiko mana. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Abdulrahman Aliyu Balkode ya ce salam VOA Hausa. ina taya daukacin al'ummar hausa murnar ganin ranar mu ta hausa wadda ta gudana a jiya lahadi 26 ga watan agusta sai kuma wasiƙar na gumar zangon daura ya ce assalamu alaikum voa harin da ake zaton 'yan sara suka ne suka kai a masallacin daɗin kowa da ke kwanta gora a jihar neja a bantur da allah wadai ne hakan kuma kalubale ne ga mahukunta da jami'an tsaro wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi gaba dai gaba dai rundunar sojojin ƙasar mu ta najeriya wallahi aikin ku yana matukar yin kyau kuma ku ci gaba da fatattakar 'yan bindiga masu kashe mutane a jihar ta zamfara sako daga ibrahim musa wada barikin ladi jihar filato shi kuma murtala ibrahim zangon daura cewa ya yi assalamu alaikum voa hausa ina kira ga gwamnatin tarayya da ta kirkiro da tsarin 'yan power na likitoci mata zalla waɗanda za su rinka kulawa da marasa lafiya a yankunan karkara. domin rashin likitoci a karkara yana ta gayyara marasa lafiya. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, Salam VOA Hausa, Allah ka sa taron da ƙwararru ke yi a birnin Abuja da zammar faɗaɗa tafkin Chadi a ta cimma ruwa don ceto al'ummar da rayuwarsu ta shiga garari. saƙo daga Aminu Kano mai da garko. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce fatan alkhairi VOA Hausa. Muna taya jihohin da aka kirkiro a Najeriya murnar cikarsu shekaru 27 a yau. Allah ya sa a yi bukukuwa lafiya a gama lafiya. Sako daga Usaina Alhaji Umar Fureva da Ummi Garba na kwallo da Jamila Yusuf Maiduguri. Daga nan sai wasiƙa ta ƙarshe, wadda ta ce Assalamu alaikum murya Amurka. Don Allah ku bani dama na yi kira ga 'yan adawa ƙasashen Mali da Zimbabwe. Da ya kamata su rungumi ƙaddara, su kwantarwa da magoya bayan su hankali. domin ɗorewar zaman lafiya a ƙasashensu. Sako daga Aminu Adamu Malamadore jihar Jigawa. To da yanzu ga Hafsat ta dawo da labarai a takaice. To baba a takaice wata tawagar binciken Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman ta zargi sojojin Myanmar da aikata munanan laifuffuka da dama yayin da suka kai farmaki kan musulmin Rohingya shekarar da ta gabata da niyyar kisan ƙari dangi da kuma yi kira ta kuma yi kira da a gudanar da bincike na ƙasa da kasa a kuma tuhumi manyan jami'an sojojin ƙasar Myanmar. A wani rahoton da aka fitar yau Litinin daga ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Geneva, kwamitin bincike ya ce ya kamata a tuhumi Army General Ming Aung Hlaing wanda shine shugaban sojojin Myanmar da wasu manyan jami'an sojoji masu mukamin General su biyar da laifukan kisan kare dangi da laifin kuntatawa bil'adama da kuma laifukan yaƙi. hukumomi a jacksonville a jihar florida da ke nan amurka sun ce wani mutum dauke da bindiga ya kashe mutane biyu kuma ya raunata wasu mutane tara daga bisani kuma ya kashe kansa a wani wurin da aka shirya wasan bidiyo jiya lahadi harin ya auku ne cikin wani gidan cin abinci a yankin jacksonville london wanda fitaccen wuri ne na shakatawa da ke da shaguna da wuraren cin abinci a cikin garin birnin. za a karrama margayi sanata john mccain a jihohin arizona da nan washington wanda ya rasu ranar asabar bayan ya shafi shekaru guda yana jinyar cutar daji da ta shafi kwakwalwarsa za a fara aji gawar mccain a birnin jihar wato a birnin jihar arizona inda za a yi wani zaman makokin da aka takaita mahalarta a ranar laraba mai zuwa wanda kuma zai kasance daidai da ranar cikarsa shekaru 82 da haihuwa al'ummar jihar za su iya zuwa su yi mashi rakiya ta ƙarshe a majalisar dokokin jihar to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen mu sai can da daddare za a ji mu dauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin hafsat maina muhammad da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni wato bonsa tufa sai kuma injiniya mu na wannan lokaci rob mclean baba ya koma kere ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai a dakace shirin yau da gobe.